a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio. Za kuma iya jin yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau za mu ci gaba da magana ne akan illar canza launin fata abinda ake kira skin bleaching a turanci. mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likitoci a teburin tattaunawar. Sannan za mu ziyarci filin kwallamar mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba ta da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a teburin tattaunawar. Mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da likitoci inda za mu tattauna a kan maganar sake launin fata wato bleaching. Cikin zauren namu muna tare da Dr. Alfa Yakubu wanda yake likita ne a asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello wanda ke shika bangaren ah, kula da kananan yara. Sai kuma Dr. Aliyu Muhammad wanda yake bangaren lafiyar kwakwalwa da kuma dr abdullahi abdulwahab yakubu shi ma da ke bangaren lafiyar kwakwalwa dukkansu a jami'ar ahmadu bello da ke Zariya a asibitin koyarwa ta ahmadu bello barkan ku da zuwa matsalar nan ne ta shafe-shafen mayuka domin canza fata matsala ce wanda ta kaddabi matasanmu na najeriya wanda ba wai yanzu ya taso asali ba an yi shekaru ana gabatarwa tun ana dan yin kwaskwari ma hannu da fuska da kafafuwa ya zama na an fara yi na jika jiki yanzu an ce an sauka daga wannan matakin an hau sama sun fara shaye-shayen abubuwan da wai za a yi na gaba ɗaya ma mutum ya sarke kamar ya zama bature ko kuma allurai muna son mu ji daga bangaren likitocin tunanin dan adam da kuma kwakwalwa shin me hakan yake nunawa a game da lafiyar kwakwalen matasan najeriya da tunaninsu wurin fara da dr abdullahi aliyu abubuwan da ya shafi lafiyar kwakwalwa ana kallon su ne ta fanni biyu to ta nan fannin zan fara tattauna wannan matsala ta masu canjin launin fatar su wanda aka fi sani da bleaching da turanci abu na farko shine dai wannan matsala ce ta zamantakewa yanayi da kuma yadda mutane suke da kuma fifita shi farin fata wanda asali asali ya samu wani suna tunani cewa a ya samu asali ne tun daga eh, lokacin turawan mulkin mallaka ana ganin su farare ne suna saman kowa su kuwa bari ya kokari ya bina su sannan kuma daga baya fifita su masu wannan fannin da kuma nuna su a matsayin su ne suka fi cancanta su abubuwa fannin fina-finai fannin tallace-tallace har aiki wanda yake bukatan fuska kamar banki da hotel za ki ga to wannan bangare ɗaya ne sannan ɗayan bangaren kuma na ɗabi'un ɗan adam wannan bangaren shine bangaren mu yadda mutum ya taso ya ga ana yi da kuma yadda aka bashi eh, horo da tarbiyya wannan za mu ce psychological aspect kenan sannan kuma abubuwan da suka fara tasowa yanzu da yawancinsu da kuma bincike da ake nunawa an alakanta shi da abubuwa da yawa a bangaren Eh, rashin lafiyar kwakwalwa da abin da ya shafa walwala da zamantakewa da kuma nishadi abu na farko shine bincike da aka nuna shine yawancin wanda ake samu suna wannan a rayuwarsu zaki ga suna yara sun taso ne cikin matsi da takura matsi da takura ya danganta da horo wanda ba shi da ka'ida wanda bai samu gudi wanda ake kira child abuse in yaro ya taso wani bincike da aka yi a kamancin zarafin yara kamancin zarafin yara bincike da aka yi a argentina da kuma jamaica ya nuna cewa akwai matukar alaka sosai tsakanin yaran da aka ci su suna yara da kuma yin wannan abubuwa na canja launin fata da aka bincike wannan sai gano abu ɗaya ne ya haɗa su yaran da suka aka ci zarafinsu da sauransu ana aji su ba su da kiman kai da sauransu su abu ɗaya ne ya haɗa su a waje ɗaya shine rashin ganin kiman kai da shi wannan cin zarafin da aka musu yana yara suka taso da shi suka taso suka ba su ganin kiman kansu to shi ta nan ne tunani yake shiga musu ta ya za a yi su sama karbuwa ta za a yi su samu amsuwa an shine wannan abu na bleaching yake shigowa da abubuwan da suka kamance shi duk wanda kaga yana bleaching na kowa wasu abubuwa da ya shafa kula da kuma ana ta'allaka su tare da kuma suna faruwa da shi a wannan lokacin da yake bleaching ko kuma bayan ya ci gaba da bilicin. din To likita ya mana bayani a game da bangaren ah, da ya shafi kwakwalwa ah, likitan yara akwai matsalolin da ake dubawa na cewa iyaye ma suna ma 'ya'yansu ƙanana ƙoƙarin canza launin fatar su tun suna ciki wayansu kuma bayan sun haife su ta yadda tun daga lokacin da yaro yake jariri kafin ma a haife shi zaka ga an haɗa wayansu sabulai da ake haɗawa a gargajiyance na cewa wannan wankan jariri ne duk da yake a likitanci na kan ji kun yi bayanin cewa ba a san ma a sa wa jariri mai ko sabulu mai karfi amma nan zaka ga an haɗa shi ne kala-kala an dai yake shi an kwaɓe shi an ajiye wannan kenan sannan kuma akwai a ta bangaren kuma likitance ko a ce zamanance akwai magungunan da ake cewa suna ba da shi daga sai ne kuma ya kake ganin wannan zai janyo illa ga shi jaririn haka ne yanzu sabida rashin gaskiya na wajen auratayya za ki ga mace sai miji ya aure ta matsayin fara tana son in za ta haihu da ta haihu shi a matsayin fari tunda shi dan nan idan ya zo a matsayin baki baban da shi ma fari ne za a sa za a fara samun shakku to yanzu ya za a yi shine yanzu akwai maguna tabbas na shaye-shaye da ake yi da kuma na alurai da ake da ke kara ma wata uwar haske kuma wasu bincike suna cewa yana kara ma shi ma dan haske su kasancewan haka a lokacin za ta haifi da tana ta haifi da a matsayin yana da haske amma wani kuma abin da shi ne yawanci yara yan su kanana suna da haske to tsoron kada su yi duhu shi ke sa ki ga tun yaro na jari ita uwar ta samu magungunan da take shafawa wani lokaci na take shafawa na bilci din ta sa ta fara shafa ma yaron saboda an so an fara ganin yaron za a ci a ah, wannan dan baki ne a'a wannan dan fari ne ana zuwa a ci kai wannan kalkunan shi zai baki so ita kuma uwar tana ganin haka ta ga yaron ya zo da dan haske to tana ganin haka za ta ce to zai iya yin baki kuma ya baki a sai ta zai iya tonuwa to bari a fara shafa mishi eh, mai kuma shi jariri duk wani mai mai karfi ko mai kanshi kanshi ko abin da yawanci an fi son a shafa ma yaro mai wani dan petrol jardin da bi da wani abin a ciki saboda mai da yara jikinsu yana yana reacting kuma hmm. irin wa'inan kashi kashi da mama baka sani ba sai ga yaro ya zo da kuraje kala kala ga yaro na jiki fata yaro na zagewa da sauransu so shi yasa ba a san ma a shafa yaro duk wani mai ne wani kanshi kanshi ko mai abin nan so amma da tun farko abin da na ce akwai rashin gaskiya cikin wannan shi yasa ya ga cewa ita uwar ma in ta haifi da akwai wannan sannan kuma akwai wani abu guda daya mm. ita uwar ko da fara ce na gaske mm. ta haifi da tana son ko eh, tana son ita yarinyar ma ta yi haske sai masu gaisuwa masu zuwa eh, barka su zuba cewa ok ai gashi ya baka ita uwar fara gashi yar eh, baka ta biyu uban kowaye kowaye kowaye to tun daga nan suke son sai a fara wannan shafe shafen kuma suna ba da illa sosai a fatan jariri saboda <clears throat> banda fata suna taba kwakwalwa kuma suna taba koda saboda yawanci wa'in nan masu ma yan ahan suna da abin wani abin eh, sinadari a cewa mercury shi wani makirin jiki yakan ja shi shiga cikin jini ya je shafi koda to sai ga yaro dan karami ya zo shekara daya biyu ya zo da koda biyu aiki a je yau da dialysis gobe an fara magana canza koda yaro bai wuce shekara biyu ko uku hmm. so abin nan na da matukan illa ya kamata a ce mutane su fahimta kuma su guje mishi likita bangaren ku na kwakwalwa da kuma tunanin dan adam a cikin masu yin amfani da kayayyakin na bleaching akwai fararen fata ma me yake kake tunanin yake kawo irin wannan nan wanda shi din mutum yana da hasken fata amma duk da haka bai hakura ba shi ma da yana son fata sai ta ƙara haske haka ne wannan akwai wani irin matsalan da muke cewa body dysmorphic disorder rashin lafiya ne na kwakwalwa mutum ya ga cewa bai yadda da yadda allah ya yi shi ba duk kyau shi yana gani kyau din bai kai inda yake so ba ko inda take so ba. Tun wato matsala ce ta kwakwalwa? Matsala ce. Akwai magana. Kuma za ki ga wasu ma har sai sun je an yi musu sojiri su plastic sojiri a gyara hanci a gyara bene ne kwana biyu ya sake komawa. saboda ba zai taba samun satisfaction inda yake ba ba zai samu biyan bukata ba ko da ya yi ba haka hmm, saboda ba haka aka lice shi ba yawwa so rashin lafiya ne na kwakwalwa ana ce mishi body dysmorphic disorder hmm. so irin wannan ya suke dukkansu za su ga ba su kai yadda suke so ba so dole sai sun nemi yadda za su yi su samu irin wannan kyau da suke bukata kuma ko sun yi din still ba za su samu wannan satisfaction ba so za da sun ci gaba da yi ka ga mutum guda ya yi plastic surgery ya fi a kirga mm. yau aje a jara nan gobe aje a jara nan kullum suna gaban madubi. Sun da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai to a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. ce a gaida likita kan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba badan gidan yabo burin waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabi da ciwo amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana, lokacin da mu muke ta kwana. dan Madalla, jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Dr. Abdullahi ka ji abin abokin aikin ka ya faɗa game da shi wannan ciwon kwakwalwa. To wani ya sa shi ɗan Najeriya musamman matasan Najeriya suke ƙauna da kuma soyayyar farin fata ne a naku binciken da kuka da abin da ya fara zama abin abin da yake da alaka da yadda muka ɗauki me kyau sannan me ake ce mai kyau tabbas tunani ne irin na bayi kana so kai kama da shi mai mulkin in fari ne kai ma kana so ka zama fari abin nan ba ya tsaya a najeriya ba ne duk da yake kashi saba'in da bakwai a tantancewan eh, hukumar lafiya ta duniya mm. ana samun wannan a najeriya kongo za ka ga kashi tara. sannan ana yakinin cewa cikin mata goma in ka samu takwas sun taba amfani da shi wannan abubuwan na canjin lolin fata su tunanin ya danganta da abubuwa da yawa ne yana iya yiwuwa cuta ne kamar yadda shi abokin aiki na ya faɗa yana iya cewa zamantakewa ne abubuwan da kowa yake gani shi ne ya dace a yi abubuwan da kowa yake su ya nuna don da bayanin da ne ɗazin na masu aiki waje da masu fina-finai da sauransu dagan za a nuno jarumai kamar abin yayi ne yayi ne za a nuno jarumai za a nuno fara in za a yabi na za a ce je auren mata fara kyakkyawa da sauransu za a yi waka ba fara za a yi waka fara mace da su za ki ga wannan yana shiga tunanin mutane an za su taso da tunanin nan kai ba za ka san sanda kawai za ka ga abin da kake so ba shine yake ma sannan abu na uku yana ya kasancewa damuwa ne irin na rayuwa wanda suke da irin damuwan nan kamar personality da su duk inda suke suna so a san suna nan su ta yaya za a san kina nan shine ka zama kai fari ne kuma ke fara ne saboda ana alakanta fari da kyau da kuma ci gaba da kuma wayewa. To illa ce ta kwakwalwa ko? Ita ma illa ce ta kwakwalwa ma tana iya sannan wa'ansu kuma damuwa ne da ya musu yawa da rashin ganin kiman kai low self esteem wa'ansu kuma ba san me za su yi su amsu ba. Yana iya ɗaukan abubuwa da su a mahangar bangaren kiwon kwakwalwa muna kallon abin ne ta fanni uku zamantakewa halitta sannan kuma ɗabi'antar da mutum da aka yi shine muke kira biopsychosocial to a duk wannan zaka iya samun ɗaya biyu uku wanda suna da alaka da wannan sannan abu mafi muhimmanci da ba zan so mu fita daga wannan zauren ba sai mun tattauna shine shin wanda yake wannan bleaching din me yake biyowa me yake samun shi ta fannin ciwon kwakwalwa da kuma bangarorin kwakwalwa na ɗaya akwai damuwa yayi ne dan ya samu kyau zai yi mutane ba za su daina ganin shi da suke ganin shi ba to yana iya samu damuwa da cututtukan da suka samu damuwa wanda aka fi sani da anxiety da kuma depression wato ciwon damuwa yana iya ciwon damuwa kuma bincike da aka yi da kiddiga da aka yi ya nuna kashi 65 cikin masu wannan bleaching din suna da wannan matsaloli na damuwa da kuma yawan tsorata. Hmm, saboda dai wanda ya san sa a baki har abada a baki da sauran kuma ba sa son duk abin da zai juyo ya kasance suna abin sannan kuma akwai wani abu shi wannan canjin fata da furosin zan alakanta shi da kamar shaye-shaye ne saboda ni abu ne wanda kana zaman lafiyan ka za ka fara hmm. za ka fara saboda kana son amsuwa da sauransu amma za a zo lokacin da ba za ka iya bari ba ko ka so ka bari ba za ka iya bari ba sannan abin da kawai zai taimaka ma shi ne za ka dinga ci gaba da wannan shafe-shafen ne don ka samu ka zauna lafiya ba wai don a ga kana da kyau ba a lokacin abu ya kwace ma ya zamanto bayan da za ka yi abin da ake bukata na lafiyar kwakwalwa da kuma kasancewa lafiya ya kwace ma baka da walwala baka da nishadi baka da abin so da komai na rayuwanka yana farawa ne ya kare ga tunani yi da kuma samun shi wannan bleaching din da kuma karbuwa da kake bukata a matsayinka na a lokacin dr alfan a bangaren yara da mata duk da yake ka taɓo mana kaɗan daga ciki ka kara fada da mana menene in tsiri illoli ne za a fuskanta don ana yin shi wannan kokari na canza launin fata ko a ce bleaching na'am shi illoli kamar ya yi bayani a kan illoli bangare na kwakwalwa sannan kuma illoli bangaren fatan kankin kanta sannan kuma illoli na bangaren aikin da jiki ke yi na kwakwalwan ya yi bayani tsorata tsoron shiga ma mutane don can kasan wancan ya san ka baki ne in ka je zai a fali kai kasan cewa akwai akwai tsoron ko da yaushe da kuma damuwa da cewa inda ma ake taruwa da kasan san kai kowa san ka kai baki ne so akwai wani abu ne to before you know sai ga cewa kamar da shi depression sai da abin ya zo ya fara zama maka mutum ya koma banda tsoron da kuma rashin walan cikin mutane ya fara zama cewa yana kulle kanshi a hmm. waje abin a inda bai san ma mutane su gani saboda a lokacin da man ya fara abin ya fara kwacewa za ga cewa kalan shi ya fara komawa ga shi nan ga irin shi ne da sauransu mm. sannan kuma ba su iya tuɓe kaya a gaban mutane saboda mene sai da illa da yake da shi da fata duk wani fushi za ga tsage za ga tsaga a jikin fatan shi yawanci a jiki za haka za gan su mm. a ko ina inda rana ya bayyana ya fi konewa yawwa haka wanda yake abin da rana ga zai baki to shi sa ga ko yaushe ana neman a dinga shafa a fuska to kuma idan aka zo aka shafa ya wuce za ga kuma wajen ya fara ya zo ya yi ja za ga wajen ya ja kamar jini zai zubo su irin eh, wani irin sana kuma ita kuma alikinti ita wannan fatar ta rage karfi elasticity ta bashin in mm. ko ciwo mutum ya ga cewa biyu warkewa in ma surgery akai aka yanka za ga cewa mutum a zo ita fama ya ki warkewa saboda saboda an riga an rage ma ita eh, fatan inganci mm. so sai ga eh, to yana wani illan akan fatan ita kenan sannan kuma nan da nan za ga mutum na jin ciwo na kuma babban illan shine kansa na fata to wato cutar eh, daji yana cutar daji ta fata duk yana daga cikin abun da shi wannan bleaching ke kawowa sannan kuma magana na fannin aiki na jiki kamar yadda muka bayani daga farko koda kamar wannan makiyo da muka ce yana zuwa muna ce musu heavy metal suna zuwa su je su zauna a cikin kodar su hana kodar aiki sai ga cewa dan shekara eh, yan muka yaro karami idan maman ta fara idan kuma ita uwar ce ko kuma uban ne ke yi za ga cewa ya zo ododin ba su aiki sai an ganin eh, dialysis na wankin jini ko mm. kuma a ce sai an je an yi canjin koda abu ne da ke da tsada daidai ne ke yi a najeriya sai ma an fita waje wani lokaci to kin ga sannan kuma yana ila yana shafan ita aikin ita kwakwalwan ita yana shafan aikin kwakwalwa da kuma jijiyoyin da kwakwalwa ke saki sai ka cewa mutum na zaune ke gani yana samun ciwo yana jin ciwo kawai bai da wani dalili amma ga cikin shi jikin shi na ciwo na bangare na ciwo na bangare na ciwo so duk wani na da cikin illan wannan abun na ah, bleaching ƙara hasken fata sannan kafin yanki zance ina son wani magana akwai wani kalma da mutanen mu ke amfani da shi black beauty hmm. wato baki kyakkyawa ganin mace a ce wancan black beauty ce hmm. in ga wannan kalman yana da cikin abubuwan da za ga kaman ana yi ne saboda akan ba mace amma yana da wani illa akan wanda suke kusa da ita da suke bakake ne da ba a ce musu wannan saboda mene shi fari me yasa ba a cewa white beauty abin da yake nufi tun wani fari kyakkyawa ne hmm. kin gani amma black people which means abin da ke nufi shine ku ne cikin bakake masu kyau shi yasa ya ka gana ce wannan black beauty sai an ware ke yawa sai an ware sai da bakake masu da kyau mm. amma ya ga wanda kyakkyawa ta ce black beauty mm. so wannan kalma yana da illa ga mata sosai wato kamar dai an dai manage ne baka ce da amma kyakkyawa amma kyakkyawa ce so wannan kalma na da illa ga mata sosai so mm. idan ni wacce an ce black beauty wani amma to ina ba white beauty which means white ko da white ita ba rajin dai fara ce kawai kyakkyawa ce dabban mata yadda yake ci so ni ma to tunda idan na tsaya nan ban da kyau to ban shiga bangaren da kowa na da kyau wai shin to wai shi shi wannan wulicin din bai da wani dan abin da za a ce shi ne amfanin sa eh, da me yi eh ka duba amfanin da illan shi kaman shaye-shaye in mutum ya je sha kayan maye yawa dan hanyar da zai samu shi ne eh, amfanin amma wanda zai biyo baya ba so ko bleaching din mutum na yi ne saboda ya samu karbuwa ga mutane a ce ai wannan na da kyau wannan tana da kyau da sauransu kawai shi da benefit din amma in ka duba illolin da ke biyowa ta baya sun fi wannan benefit din bayan ka yi bleaching din ko ta yi bleaching din za ka ga cewa ko nan gaba ita da kanta ba za ta gamsu cewa tana da kyau din ba kuma nan gaban abu ya fara kwace mata yadda muka bayani a can baya za ga cewa ta dawo ma ba da kai yadda take da ba kamun ta fara wannan abu. To wato fatan sai lalace. Sai lalace. Ba zai ma tsaya a da ta take a bakar ta kawai ba. Haka akwai kalmomin da muke cewa ah, bari mu fada da turanci ne bi ma iya fassara da hausa akan ce ah, when they can stop they don't want to stop when they want to stop they cannot stop wato kaman lokacin da ya kamata a ce sun tsaya din to kuma ba za su bari ba lokacin da kuma suke so su bari kuma ba zai yiwu a bari din ba to shine daidai da masu canza lanan fatan su a lokacin abu ya kwace musu gaba daya mm, lokacin da aka fara ana jin daɗin abin ana samun yabon da ake nema da a wurin mutane din sai su ji eh, kawai a ci gaba a ci gaba yawa da kuma lokacin suka tsaya din da ya fi musu ya fi musu sai dai lokacin da jiki ya gama lalacewa fata ta zama koda an bari ma bai da amfani sai zama koda sun bari ma kuma bai da amfani sun kulawa da masu mai sama Allah ya taimake su kai to likita bokan turai a kasashen turai a maidaniya sosai zan da likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budai yabo ba badan budai yabo kurin waka dai dan su ci rayu har sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ga ciwo amin likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu an sa kewar suna ga larabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a likita ne za a ya rungume bata ma babu bata ragi kasu mu shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakiliyar mu binta ibrahim da bako da ta gayyato mana. Allah da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama Umma Hani Rayyan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa za ta gabatar mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani barka da zuwa. Barka dai. To yau me muke da shi ne? Eh to yau muna da wato wani abincin namu da kike mishi waken sharu. ita wake ne dai da ake yin cinta ake ganta ni ban zama ko ana samun ta irin ko ina ba mm. wani wake da ake ganta manya manya hakan nan ke mm. ban ta da sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane ba baki da fari ba wani kala ne to mai ruwan kasa ne ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba ita ba fari ba gata nan ne to amma dai mutanen da sara can ake eh, samun sosai eh, to ake sarrafa shi wannan wake eh, ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta bayan kin wanke sai ki ajiye ta a gefe nan cire hancin kenan a ba ki cire hanci ba a cire hanci sai ki dafa ta to kin san dai wake dai tana da wahalan da kuwa wa'ansu haka mm. to saboda haka kuma idan kina sauri haka zaki iya dan jefa mata kanwa wani lokaci ruwan ma ke so ya bata miki ciki haka zaki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abun da bayan ya da kuwa kyan naki sai ki tace bayan kin tace sai ki tsani ki wanke ta da ruwan sanyi kaɗan ba wai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki ajiye ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi riɗin ki bayan kin samu riɗi dama already kin san riɗi ana samun ƙasa a cikin da wato sai a rege ta bayan a rege riɗin dan mm. shanya ta ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko mm. abin ɗin kantu ita za ki samu bayan kin samu sai ki dakke bayan ki rage ki dakke ta ki shanya in dake kuma ya zama laushi ne a wannan irin da da tin to na gane kuma a surfa ta yi eh, sai a kara wankewa a wanke a tashi a baje a baje ta ta sha rana kaɗan ko kuma in ba ki so ta shara na za ki iya zuwa ki soya ta amma kuma in ta dan shara ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a rana ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta ne sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ita ma dai ta dan soyu dai sama sama da hakan nan ba dai ta yi baki ba ta yi daidai ci dai hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai wato manjan kwara kenan sai ka tanadi shi ka ajiye shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta za bayan ka daka ta yi laushi ita ma ta fara tsatsafo da mai ita ta riɗi bayan ta fara tsatsafo da mai sai kuma ki ɗauko manjan ki shi ma sai ki saka wato sai dan daga manja a cikin shiri din nan na daga da kai dan kuli sai baje baje shi shi ma eh dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe shi duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken naki da kika dafa ba ta sai ba ta rugu ba albasa eh to gaskiya ba a saka wani kawai dai kayan ƙanshin nan ne wani dan waken kawai sai riɗi amma idan kina da bukata za ki dan sakawa dai hakan nan masu son yaji ya jiki saka idan saka wannan abu ko da barkono ne haka yawa ko da barkono ne eh, ko yaji yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wani sai ka hada wannan abubuwa waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwabe su guri guda shikenan an gaba an gaba an gaba wannan irin dan makulashe ke nan da ake yi da rana haka yawa dan makulashe ne ko da dan masu dan kwadayi haka ko masu dan san shi wani abu mai dan daɗi wanda ba abinci da aka saba ci ba yawa shine kuma gaskiya za a samu gina jiki ba sosai gaskiya ga ga wake ga manja sosai kuma babu hayaniya da a cikin wannan girkin kin gani babu ko kuma ba wannan lokaci manoma ne na gasken gaske gaskiya ba laifi to da fatan mai saurari zai gada shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen nasarawa umma hani mun gode ni ma ina godiya Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Ba ruwanta yau da malalaci. suka a gaban su kwarai ba za su bari.